Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. masararo Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. tashin hankali da rudanin da mutane kan shiga ba dan karami ba ne a duk lokacin da aka wayi gari cewa an rusa musu kasuwarsu ko an rusa musu gidajen da suke kwana batun rusau ɗin kasuwanni da ƙananan unguwannin cikin manya-manyan birane shine batun da shirin najeriya a yau na wannan lokaci zai mayar da hankali To masu sauraro ga na tsaya ɗaya daga cikin unguwannin da ke fama da yawan rushe-rushe inda kwanakin baya ma an zo an rushe wasu gidaje da kuma wasu shaguna. Wato wata unguwa da ake kira Utako a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Inda za mu zagaya mu tattauna da waɗanda abin ya shafa. Sunana Safiyanu Alhassan. Safiyanu Alhassan ga ka a Utako zuwa kai ko ɗan asalin Utako ne kai? Eh ni ɗan asalin Utako ne. A nan aka haife ka? A nan aka haife ni. hukumar 'yan sanda sun ce ɗaya daga cikin filayen da muke gani yanzu ga motar rushe-rushe da sauran abubuwa cewa nasu ne shi ya sa saka rushe wurin za su yi amfani da shi ya abin yake e to mu gaskiya a yadda muka bincike ga iyayenmu ko shugabanni namu babu wani abu da aka zo aka yi mana a nan na cewa mu tashi mu koma wani wuri ko an bamu wani wuri ba mu san da wannan labari ba sun dai shigo mana watannin baya da suka wuce sun zo sun rushe-rushe da gidajenmu da sauran wurare suka wuce akan cewa za su yi magana da gwamnati akan ta da mu a hakan muke zaune a ciki mun zamto a cinkushe ma yanzu wuri daya don waɗansu ba su da muhallin an shiga kani ya shiga gidan wani haka muke zaune da iyalanmu da yaranmu to a kwana uku da suka wuce sai suka bujuro cewa sun zo za su kwashe filayensu su yi katanga su sa to in kaka ce sun kwace filayen sun yi katanga mu ina za mu je su rushe mana saurayen gidaje babu da inda za mu je sai muka fito kuma da karkwata da shugabanninmu muka fita muka kai mu ga shugabanni suka ce wannan abin bai ba sun zo sun ma da kansu sun duba sun ga cewa in aka yi mana haka an mana rashin adalci tunda mu 'yan ƙasa ne in kuma an ce an cire mu ana ina za a kai mu mu ba mu san inda za mu je ba tunda ba mu da wani gari sai nan garin lokacin da ka suka rusa wancan wurin da muke kallo akwai wani abu naka a wurin eh ina da shago ina da shago kuma hakan kanina yana da gidan shi da iyalai amma yanzu dole muna wuri guda tunda an rusa gidan shi ya taso ya dawo gidanka ya taso ya dawo cikin gida eh dama gidan naka akwai fadi ne inda zai iya cewa ya zauna ko kuma dai an zo an matsa kawai dai kowa yanzu dole wanda ha gani an dan matsa ne kowa na zaune dan a zauna dai yanda ba yadda muka iya gidan naka daki nawa ne yanzu da ka matsa har ka baiwa dan uwanka ya zauna eh yanzu yana da daki da ya kai uku yanzu yana daki daya kuma kana da iyalanka kai ma da yayanka eh, eh ina da mata na biyu ina da yara na guda bakwai shi ma yana da mata shi ma yana da mata yana da yaran shi guda uku kafin su zo su rusa sun faɗa muku cewa ku tashi za su za su rusa eh to sun zo mana ina ga kaman duk sannan da suka bamu bai wuce kwana uku zuwa biyu haka shi da suka zo mana ranan suka yi makin har yanzu sati ɗaya ne ko suka zo da mota amma a lokacin kilas ɗin da aka samu saboda yadda muka yi da su ɗin ba za su shafi wa'annan wurare ba a yin rusau ɗin to clash din da aka samu akwai bata gari kamar wanda suka biyo wayannan mutanen na rusau wanda muna zaune rahiya ne da mutane sai ya zamto ga an samu jifan su to a lokacin kuma tun da doka ce ta gwamnati hukuma ta dinga harbin tiya gas da dukan mutane ba mu da damar tsaya mu faɗi musu wane ne balle saurare mu tun da daga an taba su don haka suka yi wayannan abubuwan daga baya ma aka nuna cewa eh, su kansu sun yi kuskure akan taba wani abu to wannan shine muka sani daga shi ba mu san komai ba sai wannan abin da ya kara biyo ba yanzu da muke tsaye a nan an ce za a rusa nan ko kuma an bakku ku zauna a nan eh a yanzu dai da muke zaune akan sun zo ne akan za su rusa din amma da muka tashi muka gaya mu da iyayenmu suka tashi tsaye akan cewa in aka yi hakan ba dace ba to ina za mu je to hakan dai yanzu su dai sun tafi da su ne magana ce ta manya mambasu su tsakaninsu ne za su je ofishin minista abinda suka yi allah ya taimake mu shikenan sunana suleiman Suleiman kana da shago a nan ne da? Kwarai kuwa. Yanzu na ga wurin ya zama fili ya kake ji? Ba daɗi. Ina za ka koma? To, inda na fito zan koma tunda na zo daga Kano kuma na zo neman abin da zan rufa kaina asiri a nan. Amma kuma sun zo rana tsaka sun zo sun ce mu tashi. Ha kawai ba wani dalili ba notice ba komai. ba a baku notis ba kawai aka zo aka tashe ku lokaci da zo ranar asabar suka ce kuma ba sa son ganin mu ranar monday to ranar monday din nan kuwa ba su zo ba sai ranar talata da suka zo sun zo sun ce to kowa ya dauke kayansu ya tashi to yanzu da aka ce ku tashi babu magana cewa za a dan baku wani wuri ko a dan baku wani abu na rage radadi ina su mana maganan komai akan haka ba sai kora da suke mana To duba ga yadda rashin tsaro da rashin aikin yi ya yawa a ƙasa ya kamata ta duba mu da muka yanke hukuncin cewa za ya kamata mu sana'a to a taimake mu ba wai a karya mana ƙwarin gwiwa ba. Sunana Ramatu. To Ramatu kwanakin baya an zo an yi rushe-rushe a nan yanzu kuma gashi an dawo ana cewa za a yi katanga kuma za a sake rushe-rushe a nan Utako. Ya kuke ji da wannan lamarin? Ina mun ji shi da dadi ba mu ji shi da dadi ba. ke asalin ki yar nan garin ne ko zuwa kuka yi Ai na ni yar gari ne ke yar gari ne na aka haife ne na kuma na yi aure to yanzu idan aka ce ku tashi ina za ku je ina za mu je kuwa ba mu da inda za mu je saboda mu injiji ne akwai shaguna da ake cewa an rusa akwai shagon akwai dakuna na bacci man da aka rusa a na baya din nan akwai dakuna da aka rusa suka ce ba haka aka sa yi ba za su biya da sauransu har yau shekara ɗaya kina ba mu ji yaya yaya ake tafiya ba mu kuma mun share da wannan na wannan da yake sake dawowa za su sake rushe din nan shine ya ba mu zafin rai muka tashi muka yi abin da muka sani to yanzu a wani hali ake ciki tun daga shi na ga kura ta lafa kamar kowa ya koma ya zauna eh yanzu manya sun zo an sasanta abun. an fasa ba za a ci gaba da rusawa ba eh, kenan sun ce mu hakura ba abin da za a yi kuma abin da ya sa kenan muka tashi hanya tun da safe karfe shida muna waje har mun je gidan doda na ga ga wani kabari nan ina gani eh. Eh, a wancan karan akwai kabari da aka rusa ko babu na wancan da gefe eh. ba kabari a ta amma wannan na gefe na lokacin da aka bude wannan hanya a lokacin aka yi demolition na nan kabari din na babanmu ne hmm, to ya aka yi da gawan hmm, to ya za a yi kuwa an cire shi a wurin ina aka mai da shi ba cire shi ba Eh ni ne mai suna Clement Sambo daga nan Otako Village. Kai asalin dan Otako ne? Eh ni na daidai a nan Otako tun 2004 ina nan Otako. Kai ba dan gari ba eh, kenan. Ni ba dan gari ba ne. Kana da shago ne a nan ko kana da gida? Eh ina da shago a nan. Nan na fara zama tun 2004 da na zo. Kuma ina da shagon hoto. An rusa shagon ka? an rushe kwanakin baya amma mun dan amending yanzu muna lallaba dai a hakan nan To ya kaji da aka rusa maka shago? Gaskiya na ji ba daɗi. Don haka ina gaya muku ku gaya musu. Mudin ba za mu iya mu gansu ido da ido ba amma muna roka ku gaya musu su yi mana ahuwa da zama mu a nan garin kafin a zo a rusa an faɗa muku cewa za a zo a rusa gaskiya ba faɗa mana ba mu kawai mun waye gari kawai mun gan wanda sun sha karfin mu to bayan an rusa ya rayuwa ta kasance gaskiya ta zama mana da wahala shanin rayuwar da muke a cikin yanzu dama rayuwar da tana da wahala yanzu an kara an kara mana wahalan kana da iyalai ina da iyalai to madalla shirin najeriya a yau kuke sauraro a shafin aminiya da dailytrust.com kuna iya samun shirin najeriya a yau ta shafinmu na facebook.com aminiya trust Haka kuma za ku iya sauraron shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau a Freedom Radio Kano da kuma Nas FM a Yolan jihar Adamawa. abokiyar aiki na halima jimarau ta tattauna da wani wanda aka taba rushe masa shagonsa a jihar kaduna ga kuma yadda hirar ta kasance sunana usman ibrahim daga rigasa rigasa jihar kaduna can malam eh, usman ibrahim me zaka iya gaya mana game da wannan al'amari na rusau da ke ta faruwa a nan inda kuke al'amarin da gaskiya ya yi kamari sosai don eh, mun daidai da samun rumfuna a musamman ma na kasuwan bacci to amma gaskiya tun hawa wannan gwamnatin kawai da suka zo suka ta verification na menene documentation duka to duk dai mun cika wannan ka'idodin to amma yanzu gaskiya da suka zo maganan wai sai an saya shago yanzu sai dama za su yi sabon gini ne to ginin da za su yi na sabon kuma gaskiya yawanci dama ba mu da kuɗin da za a saya karancin shago a wajen yana sama hawa na biyu kamar yadda suka fito da plan din wato 1.8 ne miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas. Kenan wani eh, al'amarin <laughs> rushe-rushen ya shahi ka. Eh, ya shafe ni kwarai da gaske, wallahi ta ko'ina. Ina da shago fiye da shekara arba'in ma da suke na na kasuwan bacci. To amma wannan karan da suka zo gaskiya ya riga ya shafa da ba yadda zan yi ban da kuɗin ma da zan biya. abin da shago. Amma ai rushe-rushen da eh. aka yi a kasuwannin kamar an nuna cewa ana so a yi gyare-gyare ne ana so a canza tsari a canza hasalin kasuwar. Eh kwarai kam haka ne. Domin ku 'yan kasuwa eh. ku ji daɗin mu'amala ku ji daɗin kuwala a cikin kasuwannin. yau eh, da wannan kawai gaskiya kan amma kuma yanayin da suka fito da shi cewa kowane mai rumfa an tabbatar ma da cewa shi zai saya ne saboda ke sabon tsarin ginin da za a yi. Ku kamar shaguna aka rusa muku an ce akwai waɗanda su kuma gidajensu na zama aka rurusa. Oh eh kwarai kan akwai masu gidaje amma mu shaguna ne gaskiya. Mm. Eh, amma galibi waɗanda ake rusawa gidaje ba ka ganin kamar ko sun yi gini ne ba kan ka'ida ba ko sun yi gini a hilin da ba nasu ba. Eh kwato gaskiya akwai wannan din. akwai wayannan da suke gini a bisa ta'ida ba a kan hanya musamman ma na kan hanya ni na ga wayannan ne mm. to akwai kuma wayanda kuma a yanda suka ce sun ce sun bi tsarin amma matsalar da muke samu mm. wayanda suka shugabanni na da musamman ma masu ba da filaye da kuma masu ba da dokan gini sun ba su takarda kwatsora sun ba su takarda na fami na gini to ga ko nan kuma gaskiya a nan muna muna tuhuman wayannan shugabanni na da wanda suka yi mulki a wannan lokacin. Mm. Yanzu wayannan sababbin da suka zo su kuma suka ce ga tsarin da suke gaskiya kwadora da ga shi an samu wannan matsala. E su ma waɗanda eh. ke yin rushe-rushe nan kahin su ai akwai abin da ake cewa notice kamar sai an sanar da mutane a ce lokaci eh, kaza za mu zo kuma eh, eh. kamar yadda muka samu bayanai an ce ana mm. ana ba su wurare ko kuma ana biyan diya a kwarai akwai wanda aka biya kwarai kan musamman ma kamar rigasa wanda aka fara na kan babban titin rigasa har zuwa railway inda aka yi gini gina jirgin kasa tashan jirgin kasa yanzu mm. to yanzu da eh. a ce za ka samu dama ka yi magana da gwamnan jihar ku game da waɗannan rushe-rushen da ake yi me za ka ce mishi eh to a gaskiya da zai samu dama shawaran da zan bashi su duba ne gaskiya su tabbatar da cewa kowai wayanda aka ba su permit eh, na gini to at least in suka samu wayannan da suka samu permit din to kaga sai a gani an tabbatar da cewa ya eh, ba su permit ne a gwamnatocin da da suka bayar to kaga sai iya dan duba wayannan abu wayannan mutanen in an tabbatar da nasu cewa eh permit din da gaskiya ne haka sannan sai a ba su wannan diya din ko kuma a canja musu wani wuri kamar daga wani unguwa zuwa wani unguwan da ake gani kamar ya dace da su To su mutane da ke gini ba kan ƙa'ida ba ko kuma waɗanda eh. an ba su sanarwa wato notice ɗin cewa lokaci eh. kaza za a zo a rushe wurare amma su ki tashi su zauna sai abin ya zo eh. ya riske su ana abin ya ritsa da su. Su kuma wata irin shawara za ka ba su? a gaskiya mu ma din muna samun su gaskiya muna ba su shawarar gaskiya abin da suka yi gaskiya bai dace ba inda da gasar ba su bi ka'ida ba tun farko kaga na ɗaya kenan kuma an zo an ba su notice to tunda da an ba su notice kaga sai su bar wajen tun kafin a zo a ce za musu wannan rusau din to akwai kuma cikin su wayanda suke ba da labarin cewa ba yanda za su yi gaskiya su samu wani wajen tunda abin ya kai makura tunda su talakawa ne kuma ba su da kuɗin ma da za su nemi wani wajen a yanda suke ba mu labarin Usman Ibrahim kenan wani wani da aka taba rushe mishi shagon shi a hirar shi da Halima Jimrau. To domin jin dalilin da ya sa ake kokarin sai an tashi mazauna unguwar Otako, mun tuntubi hukumar lura da ci gaban babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, karkashin jagorancin acting director ta Garba Konkur. Mun kira wayarsa bai ɗauka ba mun kuma tura mishi message har kawo lokacin da muke haɗa shirin nan bai mayar mana da ansa ba. To sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jimrau da Jamilu Adamu ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku ku huta lafiya.